बगिया में बुलबुल बोले डाल पे बोले कोयलिया प्यार करो प्यार करो रुत प्यार किया रे भंवरों से कहती है कलिया खुजी हो खुजी हो खुजी हो खुजी हो a bollywood ranar da ake jira ta zo a jiya aka nuna fim din bijirawu da mustani da diwal inda kuma jama'a suka nuna wa finafinan karamci inda suka fito kwansu da karkwatansu domin kallo a bangare guda jama'a na farin ciki da irin kimiyyar waɗannan finafinai inda kuma a ɗaya bangaren kuwa jaruman finafinan kamar ramvi singh da dupika su ne suka shige zukatan masu kallo wasu kuwa yi kuwa suke yi domin jarumai kamar raj smira akan shahrukh khan kajol da duwal duk sun dawo harkan fina-finai wannan ya nuna cewa bollywood sun natsu wajen tsamo waɗanda za su fito a cikin fina-finansu wanda hakan ya tabbata a jiya ranvi da dipika sun gabatar da wani nunin farko na wani fim inda jarumai da dama suka halarta ranvi da dipika sun karamta baki kamar yadda ya kamata inda suke raka kowa zuwa bakin motarsa da kuma runguma na ban bankwana bijarau ya cancanci kauna kuma muna farin cikin cewa jama'a sun ji daɗin fim ɗin muna kuma yi wa duk wanda suka sanya hannu wannan fim ɗin ya tabbata godiya रटते सावलिया